A ƙasar Nijar ana iya kawo batun tsarin ranakun shaushawa, wa'anne shaushawa ne suka fi mahimmanci. Dukkan sinadarin rigakafi na da mahimmanci. Ƙasar Nijar ta fannin shaushawa shine jadawalin tsarin shaushawa na PEP. Tsarin shaushawa goma sha ɗaya ne ake wa yara. Daga sun yi mako shida, goma har zuwa sha hudu. Sun danganci ne musamman zuwa ga cututtukan da ke haddasa mutuwar yara. A wani lokaci ne ake shaushawar farko? naissance. farko daga haifuwar yaro ake masa shaushawar bcg da kuma shaushawar rigakafin shan inna ita ce makasudin farko mai haddasa halin nakasa ga yara daga bakin mako na shidda bayan kwana arba'in akwai shaushawa aji na biyu na rigakafin shan inna ana yin pentabalan n rukunin sinadarin shaushawa biyar ne akwai detekop akwai cutar dahi da tarin gaba da hepatitis b don a gaba kar su shiga sararin tsananin cutar cutar don wani bi yanayin tsanantar yana iya haddasa cirrhosis ko cutar kansa ta huhu shi kuma wancan hemophilus influenzae kwaya ce mai haddasa dukkan sauran cututtuka zuwa ga yaro ta haddasa cutar sankarau kun gani dukkan wa'annan cututtukan ana iya rigakafin su bayan an yi shirshawar ta pentavalent akwai rota shirshawar kwayar rota virus kwayar cuta da ke haddasa zawo mai tsanani ga yaro akwai kuma pneumon ana sake shashawar, bayan mako goma kanan a mako na goma sha hudu a sake zubin guda sai dai a wannan lokaci ba a yin rota eh, aji na uku e shin akwai wasu shaushawa da ake yi bayan sati goma sha hudu bayan wannan zubin shaushawar sai an jiri wata tara kanan a ce a yi shaushawar rigakafin cutar dusa a wata goma sha shida har zuwa wata ashirin da uku akwai maimacin shaushawar dusa da ya kamata a yi ana iya yin wa'annan shaushawan ma lokacin ya wuce haka na nihin idan yaro bai samu wannan shawar ba kamin watannin nan 23 sai an kawo shi babbar asibiti don a samu a masa wa'annan shawar tabalan kadai yana kai jika 40 a cikin gidajen sai da magunguna amma gwamnati na bayar da shi kyauta kenan ya kamata a mutunta lokutan da aka bawa wa'annan shawar don yaron ku ya amfana da su kuma ya girma cikin ƙoshin lafiya